jama'a muna fahimta shi yasa wai a ce wai musulmai yan ta'adda to yaya wadda wannan ne malamin su kuma da a ce in ta'adda ne zai yi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tafi wani yaki suna dawowa ashe akwai wani kafiri da ya yi kwanton bauna wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma fakon annabi yake yi taku da taku da aka zo wani jeji sai aka yi zango sahabbai suka ga wata bishiya mai inuwa mai kyau sai suka ce to wannan inuwan mu barta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka watsu a cikin jeji kowa yana neman bishiya mai inuwa da zai zauna sai yayi amfani da wannan dama annabi na zaune ya kishin shingida ya ɗau takwabinsa ya rataye a jikin reshen bishiya wannan kafirin sai ya saɗaɗo sai ya zo ya cire takwabin annabi salama sai ya zare takwabin akan annabi yana zarewa annabi sai ya farka sai ya ɗaga takwabin akan annabi ya ce mishi wa zai cece ka a hannuna annabi ya ce mishi allah a wata riwaya sau uku yana cewa Allah takwabin sai ta subce a hannun mushirikin annabi sai ya cafe ta sai ce mishi kai kuma wa zai cece ka hannuna sai ce ka zan mafi alkairin wadda ya rike takwabi tsirara akan wadda ya yi yunkurin kashe shi kuma ya yi afuwa annabi sai ya ɗauki takwabin sai ya mai da ita gidanta wannan a ce dan ta'adda wanda wannan shine malamin su a ce dan ta'adda ne annabi sai ya ce mishi to ga sharadi ka musulunta ya ce wa annabi ba dan musulunta ba amma na ma alkawarin ba zan yaƙe ka ba ba zan kuma haɗa kai da wadda zai yaƙe ka ba bai musuluntan ba annabi ya ce mishi ka tafi abunka alaihi salatu wassalam sun san annabi sun san annabi sun san annabi sun san annabi sun san annabi a ƙur'ani fa Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum Allah ya ce annabiyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aula bil mu'minina min anfusihim ya fi mu'minai cancantar kansu da kansu jama'a mun fahimta idan da za a kawo ka a ajiye ka a ɗauko dukiya a ajiye a ce dukiyar a danka a hannunka kai ka kula da kanka ko a ba wa annabi ya kula da kai Allah a ƙur'ani ya ce za ka zaɓi a ba ma annabi don zai fi kulawa da kai da kyau baka cancanci kanka yadda annabi ya cancance ka ba idan a hannunsa kake a ƙarƙashin kulansa kake zai jawo maka alkairin da kai ba za ka iya jawo kanka ba zai kwaɗaitar da kai alkairin da kai ba za ka kwaɗaitar da kanka ba ka duba duk karatun duniya da ka gani in ka bi karatun sau da kafa da ka samu in ka bi ta annabi ko mutuncinka ba zai zo ba ɗanka ne sai ya zo yana koya ma karatun ya daka kula da ɗanka sai yana koya maka ya daka kula da mahaifinka da mahaifiyarka sai ya koya ma ya daka kula da matarka matar duk bala'in son ka da take yi sai a nuna mata yaya za ta kula da kai don ya fita son ka duk yadda kake son matarka sai ya zo yana koya ma yadda za ka kula da ita don ya fi ka son ta da ci gabanta jama'a mun fahimta duk wani annabi akan ba shi kyautar addu'a gangariya da zai yi akan al'ummarsa annabi ya ce an ba mu kowane annabi damarsa yayi da aka ba wa annabi nashi damar sai ya ce ma Allah ni wa a bari sai ranar alkiyama annabi ya ce kowane annabi Allah na bashi dama ya ma al'ummarsa addu'a a amsa mishi da aka zo kan annabin mai ce shi nashi a bari sai ranar alkiyama ai ranar alkiyaman ka san dai ai ba mota zai roka mana ba haka ne ko ba haka ba shi sa ka ga mutum ana ce mishi wai annabi ya ce wai yana dojin annabi ya ce zai ce ka yi mishi dinki ne zai ce ka bashi kudin gani Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta 22 Allah ya mana jagora